Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum yan uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labarin nan. Mai suna Iman, kashi na hamsin da ɗaya. Wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta muke kawo kushi shi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna Real Abba Effects don nishaɗin ku. Ni ne naku kamar kullum Abba nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. ‘Yan uwa sai ku yi hakuri sakamakon jiya ban kawo muku labarin iman ba. Hakan ya faru ne sakamakon kan katanga da suka hau suka ba su yin subscribe sai dai da an saka labari su zo su yi ta ji. ba tare da sun danna subscribe ba balle har su kai ga yin comment tun ina lallaba su da tun girma da arziki su sako su danna mana subscribe sai su koma katangar tasu su dani mun gode kada ku manta da ci gaba da danna mana like tare da yi mana sharhi ma'ana comment yawan comment ɗinku shi zai sa na ci gaba da kawo muku shi ba su ya kai gobe ba ma na gode Iman na fita falon ina ta gari ya yi nisa ta bayan shi da sauri ta ce ya tsayawa ya juya yana kallanta ta san lokacin da ta fashe ba ta nufe shi da gudu ta rungume shi cikin rawan murya ta ce zan yi misin ɗinka ya kasa cewa komai yayi lokaci ɗaya idan sai ya canja launi rungume ta yi shi ma ya limshe ido kuka ta dinga yi a kirjin shi cike da karfin hali ya ce ai za ki dinga zuwa gidana insha Allah ta gyada masa kai kawai hawaye na sauka idan ta cikin sanyin murya ta ce ka yi haƙuri da abin da na yi ɗazu ban san ba daidai ba ne ba kai guri, Felix. hankali ya ce na haƙura ya janye ta a jikinsa a hankali ganin hawaye take har sannan ya ce to ya isa ka muje je kira ka na gun mota bata iya ce masa komai ba ya kama hannunta suka nufi get, tafiya kawai suke kamar ba su son tafiya har suka fita daga get ɗin gidan Suna isa motarsa ya juya yana kallonta har idanuwanta sun yi jajir. Sun kuyar da kanta ta yi. A hankali ta ce sai da safe, ina taya kamar na Allah ya sa albarka a cikin aurenka. Ya yi murmushin ƙarfin hali ya ce na gode Iman. Juyawa ta yi ta fara tafiya ya ce Iman ta tsaya sannan ta juyo. Jin bai ce komai ba ta dawo inda yake tana kallon shi. Ya ce shiga muje zan siyo ma ina abu kika mata yanzu. hankali ta ce to sannan ta zaga Francis ta shiga. Ya tada motar tafiya suke shiru har suka iso gun masu gashin kaji. ya yi fakin ya kashe motar ya sauka ba a ɗau lokaci sosai ba ya dawo rike da leda uku na kaji da fresh milk ya buɗe backseat ya ajiye leda guda sannan ya buɗe sabbin ɗin ta mata leda biyu ta amsa ya zaga ya shiga driver seat gida ya koma bayan ya yi fakin ya juya yana kallon ta ce sai da safe ta sauke idan ta ƙasa ta ce allah ya kai mu ya ce amin ki dau ɗaya sai ki kai ma ina ɗaya Dan murmushi ta yi ta buɗe motar ta fita ta nufi ya bi ta da kallo har ta shiga sannan ya yi rubas ya bar layin washe gari ya kama ranar asabar tun wayewar gari ammi da anti mama sai da matan kawo bala suka dinga aiki a gidan suna so su tsabtace ko'ina wasu kujeru dama su ma sun zo sun ɗau kayansu masu shi kenan su maimun ummi da maryam kaɗai ke taya su aikin iman kuwa na kwanciye ɗakinta wai kanta na ciwo rahama dama tare da ita umma ta bar gidan da yammacin jiya bayan azar iman na fat ɗin ina tare da maryam ina na kan darduma tana ba da labaran nan dai na irin yanda aka haifi mujahid tana tsaye bakin kofar asibiti tun safar dare wahalar da ta yi da shi tun yana tsumma yanda ya girma a wajen da faɗan da ya sa ya dinga yi mata da 'yan unguwa da jama'a da maganar da ya dinga ɗauko mata a lokacin da ya tafi ƙasar waje karatu iman da yana kwance sai gem ta ce a wayarta tana taɓe baki don ita dai har ta dace labarin nan layi-layi. Maryam sai dariya take ita ba a taba bata labarin ba ma. Ina na masar kwalla ta ce har zuwa jiya da aka ɗaura masa aure, Allah sarki mujahid dina, dariya kawai Maryam take har da kwanciya, inna dai sai masar kwalla take, duk cikin ‘ya'yan Amadu babu ya shi. gashi duk ya fi su kyau wallahi ga tsafta ga mutunta na gaba da shi san mujahid bai san wani abu wai rashin kunya ba bai taɓa mayar mun da magana ba wallahi jiya ban yi baccin kirki ba da tunanin shi na kwana sai kuma ta fashe da kuka sosai sai sanin iman ta yi murmushi ba ta daice komai ba cikin ruwan murya inna ta ce da ɗakunan ɓangaren nan nawa sun kai uku fa sai ce su dawo nan da matar kawai ni dai dinga ganinsa kullum maryam dai sai dariya take imanta mike ta wuce ɗaki ta dalilin kiranta da ake a waya Ɗara kiran ta ta zauna gefen gado ta kai kunne haɗe da yin sallama amsa ya ce a kike diya ta ce alhamdulillah ina fatan dai kin ji sauƙi sosai tana murmushi ta ce so eh, sosai ya ce oke to ki dan fito ki amshi sako ta zaro ido ta ce na me a hankali ya ce common jiya tana murmushi ta ce to bari na fito daga haka ta katse wayar ta fito falo tana kallon maryam ta ce mu je ki raka ni inna na goge wayan idanta ta ce ina iman ta turo baki ta ce ai yanzu za mu dawo inda ta magance ta ce to ni da ya karku daɗi mai taya na zaman gashi ya aure ya tafi dariyar iman ta yi ta fita maryam ta bi bayanta har suka isa gate maryam tambayar ta take inda za su amma ta kiraya mata suna fita gate ɗin maryam ta shiro ganin sadiq tsaye kusa da motarsa murmushi ya ganin su maryam ta ce hai ya ce hello maryam Tana murmushi ta ce fa Happy birthday Sadiq ya ce thank you so much an gama bikin lafiya ta ce alhamdulillah. Mashi Allah ya ce ya ba su zaman Allah ya ba su zaman lafiya. Amin. Kallon iman da ta jingina da motar ta rungume hannun ta yayi hankali ya ce hello princess ta ɗan murmushi ta ce a gida ya ce alhamdulillah ya kaka Iman ta langabar da kai tana ciki tana ta misin ɗin ya mujahid ya ce Allah sarki ta kwantar da hankalinta. Bayan watanni sai ta koma gidan gaba ɗaya ko? ‘Yar dariya kawai Iman ta yi ta ce gaskiya ne, ya murmushi ya buɗe baksit ya fito da wani kwali da rufe amma ko bai faɗi me ba a ciki, kowa ya sani. yana kallon ta ya ce shi ta zaro ido ta ce haba wannan ai yayi yawa ya ce ni ma sun min yawa ki karba please iman ta yi murmushi ta ɗari suna ta amsa ta ce to Allah ya saka da alheri a ranar ta yi ta yi dariya ba ta ce komai ba wani box mai kyau ya fito ya mika mata ta make kafaɗa ta ce ba na so haɗe rai ya ya kalli Maryam da ke murmushi ya ce, Kin ganta ko? Maryam ta yi dariya ta miƙa masa hannu ta ce ba riƙe mata. Mika Maryam box ɗin ya yi Maryam ta ce Allah ya saka da alkhairi. Yana murmushi ya ce, ban mance alkawarin da na miki ba, kin bar min zaɓi ko kuma kina buƙatar wani abu. ‘Yar dariya Maryam ta yi ta ce, eh na bar maka ya ce, to shi kenan thank you. Kallon Iman ya yi ya ce, diya, za mu magana. ki gaida kaka. Iman ta ce to za ta ci na gode. Salama ya yi ma Maryam suka nufi gate. Ya buɗe mazaunin driver ya shiga ya tada mota Suna fita gida Maryam ta kashe ma Iman ido ta ce, Yauwa za mu ci kek mu yi dam, amma me za ki ce ma Ami? Iman ta zaro ido ta ce, Fat ɗin ina zan kai ai. Maryam ta ce, aikan da dai hakan dai zai fi washe gari ya kama ranar lahadi tun da sassafe na ta gama shiryawa wai za su gidan mujahid da iman dadi da ke falo zaune yana kallon news ya ce to ai kila ma ba su tashi ba da sassafe za ki je musu inna inna ta zaro ido ta ce sai ka ce rubabbu baka ka ce min ba su tashi ba to ni dai gaskiya na shirya kuma yanzu zan tafi ina iman ɗin. Dadi ya ce bata tashi ba. Ina ta zauna saman kujera ta yi tagumi ta ce na ga abin da ya ishe ni. Baccin safe ko baccin asara ni asabe. Karfe takwas a ce mutum mai mai rai bai tashi ya yi wanka ya kintsa ya karya ya gyara gidansa ba. Kuma tun jiya na ce mata ta shirya da safe za mu tafi tare. Tunda wannan yarinya Maryam dangin ubanta sun zo sun tafi da ita jiya da magaraba. Kai ku dai ba ku da tsari gaskiya. Me kuma baccin safi Shi dai dadi bai ce komai ba a ta fito daga kicin. Ta gaida inna sannan ta fita ɗakin iman ta tashe ta. Ina na zaune falo ta suke fuskar iman ta fito bayan kusan minti talatin. cikin atamfa riga da siket na biki da aka musu ta sa ba sosai kayan sun amshe ta inda ta ce ki ɗauko mayafi mu tafi idan mun je can kya karya gaskiya Ami da dadi suka kalle ta can Ami ta ce a ina dadai ta karya ai ba ta ba za ta ɓata lokaci wajen cin abinci ba ba ma ta yi ta je gidan mutane da sassafe Afisa ce inna ta ce ke da Aisha ki daina ka ki dinga jin tsoron Allah gidan mujahid din ne gidan mutane idan ba wulakanci ba gidan mujahid ne fa ni dai ku dinga tsoron Allah sai ka ce wata za ta gidan bare ke ɗauko hijabin ki mu tafi shi gidan yayan naki ce ma ake cewa gidan mutane saboda ba a da mutunci tana faɗin haka ta nufi kofa a fusace Dadi ya taɓa baki bai dai ce komai ba. Iman ta sa hijabi ta ɗauko takalminta da wayarta tana kallon iyayen nata a hankali ta ce sai mun dawo. Dadi ne kaɗai ya ce Allah ya kiyaye. Amikan bata ce komai ba sai aikin gabanta ta ci gaba da yi. Suna fitowa kwamfawon inna ta kalli iman ta ce, To kai da yin je yi ma Amadu magana, ya sa direba ya kai mu. Iman da yi bata ce komai ba. Ina ta yi tsaki ta ce a yi ta miki magana kina ma mutane shiru. Idan ma baccin ne bai ishe ki ba. Idan mun je gidan mujahid din ba sai a baki daki ba ki kwanta ki yi ta yi ba. Ai can ma gida ne. daga ka ta nufi fat ɗin abba. Yimana biye da ita an ta ce a falo tana goge-gogen da su maimun. Anti ta zauna ta gaida ina su maimun ma suka gaishe ta. Ina ta amsa ta ce gidan shiru ba wannan. Ba wannan matar rigayya ko ita dai anti bata ce komai ba. Ina ta ce to Amadu nake nema ya kira wani mutumi wannan mutumin mai jan mota. ya kai mu gidan Mujahid. Tun asuba na gama shiryawa iman ta bata min lokaci. Anti ta ce to zauna in nake jira direba din an aike shi yanzu. Inda ta zauna ta ce so dai ake makara kawai wanda haka ni fatin asuba ne wanka ma. Iman ta zauna a falo bayan ta gaida anti tana kallon siris ɗin da ake yi. ba ɗau lokaci ba direba ya dawo an tuna kallon inna da ke zuba gyangyaɗi ta ce to ya dawo fa inna Ina ta buɗe ido da sauri ta miƙe ta ce to tashi mu je iman shi amadin baya nan ne anta ta ce bacci yake ina ta ce ni dai ba waje na suka gaji baccin safe ba kamar rababbu daga ka ta fita Iman na biye da ita a waje suka tadda direba da mota. Iman ta bude mai inna motar ta shiga tana amsa gaisuwar direba din. Sannan Iman ma ta shiga. Sai da suka hau saman titi ina na kallon Iman ta ce, To kin gaya masa unguwar ne? Direba na murmushi ya ce, a na san gidan kaka. Inna ta washe baki ta ce, Ashe har ko kun je ma gidan. 'yan albarka koma Shi dai bai ce komai ba yana murmushi. Tafiya kusan minti ashirin suka yi suka iso gidan. Ina na kallon direba da ya fakin a waje ta ce, Kai ya haka haka. Ka danna hon mana a buɗe maka get ɗin ka shiga gidan jika na ne fa. Hon direba ya yi mai gadi ya fito yana kallon shi. Can ya karaso wajen motar ya ce daga ina rike baki inna ta yi da mamaki tana kallon shi ta ce na ga abin da ya ishe ni kai gidan jika na ne fa kake tambayar daga ina na shiga uku wani yake tambaya daga ina ko in sako in buɗe get ɗin ne da kaina mai gadin ya kasa da kai ya ce ya ƙuri baba daga haka ya tafi da sauri ya buɗe get ɗin ina ta ja tsaki ta ce mutane dai ba tsoron Allah wai daga ina ke ki ji faranta lalle amma ba laifinsa ba ne na mujahid ne da bai sanar masa kakarsa na da rai ba ita dai iman ba ta ce komai ba direba ne ke ba ta haƙuri yana gama fakin iman ta buɗe motar ta ta fito ina na kallon direba ɗin ta ce to yi wucewar ka yaro mu da gida kuma sai bayan isha insha Allah ya ce to ba da lafiya. Ina ta nufi kofar shiga gidan tana washe baki, Iman dai yana fiye da ita. bubuga kofa ina ta shiga yi da ƙarfi tana cewa salamu alaikum. Iman ta ce kai ina ki yi a hankali mana, matsawa ina ta yi ta buɗe baki tana kallanta. Iman ta turo baki ta danna bel ce, kawai ki ta bubuga mutane kofa da ƙarfi. Ina za ta yi magana a ka buɗe ƙofar. Ina ta washe baki tana kallonsa ta ce mujahid su kawai yake. Yana tsaye bakin ƙofar sanye da lafiya Ina ta rike a ce ashe da gaske ba ku tashi ba kenan. Fansa kamar 'yar yarinya ta shige falon. Iman ta juya tana murmushi can da ta juyo a hankali. Kallonta ta ga yana yi. Ta sunkuyar da kai ta ce ina kwana yaya. Muryar ina suka ji a falo ta ce, na amarya, Mujahid ya koma falo. Inna ta bi bayan shi. Zaunawa yana kallon ina ya ce, Ina kwana ta washe baki ta ce lafiya, lau Mujahid. Tun asuba na tashi na yi wanka banda iman da ta ɓata min lokaci. Datin gari bai gama waye ba za ku ganni. Shafa kansa ya yi bai dace, komai ba har yanzu. Ina na kallon filon da aka ajiye kan lallausar sabon falon ya ce, Cewa na yi ina amaryar mujahid ya ce tana sama. Yana farin haka ya tashi ya wuce sama ina ta kara kallon filon da ke falon. Muyyacin kasa ta ce, Ta waye kuma ya kwana a falo ni fatu. Iman ta murmushi ta ce, To ke ina ruwanki? Inna ta ce, Ato, ba ruwana kuwa. Cire hijab ɗin na ta yi ta ninke tana kallon falon. Tana murmushi ta ce, sabon gida dai da ban sha'awa yake. Mikewa ta yi ta nufi wani kofa ta buɗe, tana leka ciki ta ƙarasa ta ajiye hijab ɗin nata a ciki, ta fito ta rufe ta ce, ɗakin an sai ne, shi ma sun zuba lafiyayyen kaya a ciki, wallahi masu tsada. ta ba baki ta yi ta tafi ta buɗe kofar kicin tana leƙa kicin ɗin ta zaro ido ta ce wai a kicin ɗin ma ba masaka tsinke da kayan kicin na zamani ashe dai ba gwalagwalan ƙarya aka dinga yawo da shi ranar casu ba iman da ya ta ɗerai tana kallon ta mujahid na haurawa sama ya buɗe ɗakin da safina ke ciki bacci ya same ta tana yi ya shiga kulle kofar ya karasa kan gado ya dan bugi gadon yana kalanta sai da ya buga gadon da kafi ta a karo na biyu sannan ta bude ido ta mike zaune tana kallon shi da wani yanayi ya ce kin ma yi sallah kuwa dan zaki ta yi ta ce abadan Allah sai ka wani buga gado ka tsorata ne kamar za ta da ƙatu daga kan shi ya yi ya sake kallonta ta taba baki ta kalla agogo ta ce sallah dai dole yi ko karfe nawa ne ta mamaki yake ta kallonta ya ce a gidan haka kike kaiwa har karfe tara baki sallah ba safina fusa ce ta ce to gajiyan biki ba filis Bijayin wannan fa ba haka ya kamata ka bi da amarya ba. kai gaba ɗaya kamar ba ka iya soyayya ba haba dan Allah sai ka ce mun taɓa rayuwa a gida ɗaya wani kallo kawai mujahid yake mata ya ce kin ga safina ni ba zan ɗauki wannan ba gidana ba na kafirai ba ne tun asuba na shigo na tashi ki ki sallah shine har yanzu baki tashi ba haka aka koya miki a gidanku yar dariya ta yi tana kallon sa daga sama har ƙasa ta ce kai ko kunya baka ci ba don Allah tana kwaikwayon sa ta ce wai wani tun asuba na shigo na tashe ki ban taɓa jin labarin ango irin ka ba sai yau da nake gani ha zahiri a gidana wai ka shigo min da asuba yanzu hakan baka ji kunya ba murguɗa baki ta yi ta sauka daga saman gadan da kyar da ya rufe gigiyar rigar bacinta ta nufi bathroom ya bi ta da kallo kafin ta shiga bayan ya ce ki sami na downstairs yanzu idan kin yi sallah daga ka ya juya ya fice daga ɗakin TV ya tarar ina na ƙoƙarin kunnawa tana cewa to sai me idan baki kunna mun ba kamar yau na saba da kayan kallo kuma Gidan Mujahid kuma ba za ki sake jiki ki yadda kike so ba. Banda shi wa gare ki da za ki je gidan shi, ki sake jiki dama, ni dai ba ruwana, ki dinga abu domin Allah ba don munafurci ba. Iman dai sai kallonta take fuska daure. Ina na ganin Mujahid ta mike ta ce, wai kaji daga na ce, ta haɗa min TV. kayan kallo shi ne za ta ce min daga zuwa gidan mutane suwaye kuma mutane mujahid ɗin koko amaryar da ba ta fito gaishe ni ba yanzu ni dai ba ruwana idan ma za ki cire jabin nan na jikinki ki ninke ki ajiye ki tsayar waje ɗaya ki saki jiki kamar kina gidan buka to gwara ki cire Dan da ƙyar ma ba ba kwana za mu yi a nan ba gaskiya ga dai ɗakuna na kirga har hudu mujahid ya karasa ya kunna mata tv ɗin ya ci. za ta sauko yanzu ta gaishe ki ai ina ta koma kan kujera ta zauna ta suke fuska tana kallon tibin zaunawa mujahid ya yi kan kujera ya kalli iman ta gefen ido sai turo baki take mujahid ya kalli ne ya ce amma kuma sai ki irin wannan sammako inna. Inna ta kalle shi da sauri ta ce ni dai Amadu da ne ce in da ni dai ne ce in taho da sassafe bayan jiya ya shigo da daddare mun yi magana. Iman ta zaro ido tana kallon inna murmushi mujahid yana gyaɗa kai. Jin tako a stage ɗin ya juya. Safina ce ke sakkowa sanya da doguwar riga. Riga kuwa damammiya still yi tana kallon su Ina ta kankance ido tana kallonta da kyau ita ma. Safina ta haɗe rai ta karasa sakkowa ta shigo cikin falon. Mujahid ya kalle ta ya ce kakata da kuma ‘yar uwata. Ina na washe baki ta ce sannan amarya da fatan da yi an tashi lafiya. ta ɗauke ɗauke kai safina ta yi ta taɓa baki murya can ciki ta ce ina kwana ina ta ce lafiya lau sai dai ko sunan ki ban sani ba mujahid ya ce safina ina ta ce to madalla safina mujahid dai gashi nan a gabana aka haife shi kuma ni na yi wahala da shi tun yana tsamman shi ke wahalar da na yi wallahi kare ba zai ci ba tab wanda na naƙudarsa mai rukayya ta yi. Haɗe rai mujahid ya yana kallon ta safina ta ce to masha Allah. Ina ɗan yin abu ne sama hajiya. Zagar ido inna ta yi kafin ta ce komai mujahid ya ce, ki kula fa, inna ta ce, inna ta ce a kira ki. Safina ta dan taba baki ta ce to zan je in yi abin da ke gabana Asama ina inda ta ce ba zancen ki je ki yi abin da ke gaban ki ki bar yar nan ko karyawa fa ba mu yi ba iman ma ina jin ko wanka ba ta yi ba dan da na je ma bacci na tarar tana yi iman na kallon inna ta ce ni ban ce miki ban yi wanka ba ina. wani matsiyacin kallo safina ta jefa mata sannan ta kalli ina ta ce ba a kai ga sauke min gara ga rana daga kwantena da ya kawo ba ba komai yanzu haka a gidan wani kallo mujahid ya dinga mata yana so ya yi kwantarolin ɗin bakin ciki da kuma zuciya ina ta riƙe ba tana kallonta ta ce to me kuke ci a gidan ba a sauke kara ba ni yasu safina ta wuce wata sama mikewa mujahid ya bayan bayanta yana shiga ɗakin ya kulle yana nuna ta da yatsa cikin tsawa ya ce bari ne miki gargaɗi na ƙarshe safina idan ba ki so na fito miki da ɗaya side ɗin nawa to ki dinga girmama wannan matar da kike gani ita ce kakata kuma albarkacinta ya sa kike gidana wallahi zan yi zan ɗau mataki a kanki. idan baki mai da hankalin ki ba sannan breakfast ne na ce ki tashi ki fita ki je ki girka musu yanzu nan a tsawace ya ƙare maganar yana kallanta gaba ɗaya ta gama tsorata sai kallonsa take tana komawa baya lokaci ɗaya hawaye ya ka idanta sai kuma ta fashe da kuka ta ce dama haka kake mujahid me yasa tun farko baka gaya mun ba wajen ganin na yi ƙoƙarin haƙura da kai ba gaba ɗaya kana gaya min za ka koyi suna amma kan na damu dama ka aure ni ne don ka sani a cikin kurkuku ka san irin mutanen da na kyamuncewa na ce sai kai ka san mutanen da na watsa ma ƙasa ido na ce sai kai dama laifi ne san mutum da zuciya ɗaya tun da aka kawo ni gidan nan kaki ka zama ka yi zama na minti ashirin a ɗakina balle ka kwana wallahi ina son ka mujahid ban aure ka ba saboda komai sai saboda ina son kasancewa da kai san irin gidan da na fito balle ka ce saboda wani abu na aure ka nan za mu dakata sai kuma nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wani labari mai suna iman. Kada dai ku manta da ci gaba da danna mana like tare da subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kodayaushe. Ni ne naku kamar kullum Abba fix nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a kodayaushe na ga ruwan like da comment na sa muku ci gaba.